أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكراتم ديو Eh, a karatunmu da ya wuce mun yi zance ko kuma mun fara zance a kowansu ka'idodi muka yi zance kan ka'ida ta farko cewa idan mutum ɗaya daga cikin shakkokin nan wannan suke za a iya da su a gyara sallah ya bijiro da mutum sai ya rusar da sallansa ta babu shakka cewa ya yi laifi ka'ida ta biyu ita ce idan mutum ɗaya daga cikin shakkoki ingantattun shakkoki ya bijiro ya yi tunani bayan ya yi dan tunani kaɗan idan ya samu yakini ko zato cewa wannan bangaren shi ne ya yi matsalan mutum ya yi shakka tsakanin raka uku da hudu da idan tunani sai ya samu yakini cewa a wannan raka raka'a raka ta uku kenan ko raka ta hudu kenan to anan sai wazifansa shine ya yi aiki tsakanin wannan shakka tsakanin raka uku da hudu ko kuwa a'a idan ya samu yakini cewa raka hudu kenan to raka hudu kenan sai sallama sallansa ya yi ko in ya zato kamar yadda za mu yi zance cewa zato a cikin sallah yana da hukuncin yakini ne sai cikin wayansu halaye kamar da za mu zo mu yi bayani ka'ida ta uku idan mutum kai shakka a cikin shakkokin na wanda suke ingantattun shakkauki za ka yi gini ne kan da yawa yani idan kai shakka tsakanin raka hudu da uku to za ka yi gini ne akan mai raka'a uku afuwan raka'a hudu sai dai zamana wannan bangare ya sababa mai ba ta sallah masalan mutum ka yi shakka tsakanin raka'a hudu da biyar to nan ba za ka yi gini akan raka'a biyar ba domin zan kai gini kan raka'a biyar zai sababa mai ba batawan sallanka amma in ba haka ba duk lokacin da ka yi shakka za ka yi gini a kan mai mafi yawa ne ka'ida ta hudu shine wannan eh, salatul ihtiyat da muka yi zance a kai hikiman wannan sallan shine mai ronka la'alla wani ragowa da za samu cikin sallah ala sabilin mutum idan kai shakka tsakanin raka'a hudu da uku la'alla wannan raka'a raka'a uku ne to kaga idan bayan ka sallama ka zo da raka'a na ihtiyati idan raka'a a cikin ilimin Allah rakawoyin da kai uku ne to wannan raka'a da kai ɗaya bayan sallama zai cika maka sallanka izan kuwa wannan rakawoyin da ka yi a cikin ilimin Allah raka'a hudu ne to wannan raka'a da za ka yi bayan sallah sai zama maka mai nafila ka'ida ta biyar sujjadan rafkannuwa a wayansu bagirai da yake mutum kana zaton cewa ka yi kari a cikin sallanka kamar idan kai shakka tsakanin raka'a hudu ko biyar ko tsakanin bayan sujjada na biyu ko tsakanin biyar da shida alhali kana saye to mun ce shi ka zamna ka sallama to a wannan halayyan bayan ka yi sallama sai ka yi sujjadan nan na rabkannuwa. a bagiran da yake mutum za ka yi raka'a ɗaya ne na ihtiyati masalan ka yi shakka tsakanin raka'a uku ko hudu mun ce ka yi gini a kan mai mafi yawa shi ka yi gini kan raka'a hudu bayan ka sallama in ma ka tashi ka kawo raka'a ɗaya na ihtiyati a saye ko me ko ka kawo ka zo da raka'a biyu a zamne. a bagiran da yake ka'ida ta bakwai a bagiran da yake wazifan mutum shine mai yayi raka'a biyu a saye na ihtiyati biye sauya wannan raka'a biyu da zai yi sa saye ya yi shi mai raka'a hudu a zamne wannan bai yi ka'ida ta takwas idan mutum masallaci yana sallah alhali yana saye sai ɗaya daga cikin shakkokin nan ingantattun shakkoki ya bijiro masa banda shakka tsakanin raka'a uku da hudu wannan ingantattun shakkokin da muka ambata cewa mutum zai yi gyara sallah wannan ɗaya cikin wannan shakkokin sun bijiro wannan wancan saduwa muka zance a kansu muka bayyana huskoki guda biyar idan mutum yana sallah sai dai daga cikin shakkoki wanda suke ingantattun shakkoki sun bijiro masa idan wannan shakka bai zama mai shakka tsakanin raka uku da hudu ba ne in sauran eh, huskokin ne wajibi ne yana saye kada ya ruku'i ya zamna bayan ya zamna a cikin kowane bangare cikin shakka zai mai raka'a dai zai ragu misali idan yana shakka tsakanin raka'a hudu da biyar a lokacin da yake zamne idan ya zamna wannan shakka tsakanin hudu da biyar zai koma shakka tsakanin uku da hudu to a nan me zai yi wazifansa ne sai ya yi wazifa sai mai da wazifansa wazifan wanne shakka tsakanin raka'a uku da raka'a hudu na ji wayannan su ne ka'idodi guda takwas da ya kamata mu kula da su a cikin mai ibadanmu na sallah wayannan shakkoki da muka yi zance a kansu muka yi bayanin huskoki guda biyar muka ce wayanga su ne ingantattun mai shakka wannan mutum za ka kula da su ka gyara sallanka A su shakkoki da suke wakana a cikin sallah mutum ba za ka kula da wannan shakkoki ba shi ne mai izan mutum kai shakka a cikin mai ɗaya cikin gabobin nan na sallah bayan ka fita wannan gaba ka shiga wani gaba mun ce ba za ka kula da wannan shakka ba mutum ne kana cikin sujjada sai kai shakka ka yi ruku'i ko ba ka yi ruku'i ba mun ce wannan shakka ba za ka kula da shi ba wannan mun zance a kansa lokacin da muka bayyana nau'o'in nan eh, na shakkan da ke abkuwa a cikin sallah shakkan da mutum kuma baka kulawa da shi shi ne mutum mai shakkan da za ka yi bayan ka yi sallama bayan mutum ka sallama sai ka yi shakka shin eh, raka'a ta farko sujada da ya kai ko biyu ko ka yi ruku'i ma ko ba ka yi ruku'i ba wannan shakka baka kulawa da shi haka kuma mai yawan shakku shi ma ba zai kula da shakkan shi ba a cikin sallah duka wayannan za mu zo mu bayyana su sa'an nan ba kulawa da shakka da ke abkuwa a cikin sallan jama'a shi ne izan liman kai shakka sai mamumi yana da yakini to lokacin liman za ka bi mai abin da mamu ke fadi mutum liman kai shakka tsakanin mai raka'a hudu da uku sai mamu suna da yakini cewa wannan raka hudu kenan ta wannan nan ba shakka wannan shakkan liman ba kulawa da shi haka kuma akasin wannan izan liman yana kan yakini shi mamu na shakka yakinin liman zaji ba shakkon mamu ba sa'an nan ba kulawa da shakka a cikin mai sallah wanne yake mustahabbi wayannan duka za mu zo mu bayanin su filla-filla Izan ɗaya a cikin wayannan shakkoki ya bijiro ga mai masallaci ba zai kula da su ba sallansa kuwa ya inganta ina ji wannan Eh, shakka na farko da muka ambata muriga riga mu zancensa eh, lokacin da muka shiga wannan babi bayanin shakkoki da suke mai afkuwa a cikin sallah idan mutum ya yi shakka bayan sallama cewa sallan da ya yi ya inganta ko bai inganta ba shi ne mai ya yi shakka a cikin raka'a ta biyu shin Eh, sujjada ɗaya ya yi ko sujjada biyu ya yi ko bayan sallama a sallah da take ma'abuciya raka'a hudu sai shakka cewa raka'a hudu ya yi ko raka'a biyar ya yi to dukkan wannan shakka bai kulawa da su ba zai mai ba wajibi ne a kansa ya sake sallansa ba haka halwa yau izan bayan sallama sai mutum ya yi shakka amma dukkan bangaren wannan shakka izan muka yi riko da kowane bangare a cikin shakkansa zai zama sababin da mai sallansa zai bata misali mutum ya shakka a cikin sallah ma'abuciya raka'a'i guda hudu cewa raka'a uku ya yi ko raka'a biyar kaga raka'a uku sallansa ya bata raka'a biyar sallansa ya bata to idan ya yi shakka a cikin shakkoki da suke mai kowane bangare daga wannan shakka zai mazama sababin mai eh, batawan sallansa to wannan sallansa ne ya bata bayan haka mun ce shakkan da mai ba kulawa da shi shine mai mai yawan shakka a cikin sallah ina ji saboda kanancin lokaci eh, sabon saduwa in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu rai da lafiya za mu yi bayanin mai yawan shakku a cikin sallah menene hukuncinsa menene wazifansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu